Babu wani shakku cewa jam'iyyar RDPC ko CPDM ta Fulbiya ce za ta samu gagarumin rinjaye a tagwayen zabukan na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisa. Saboda akwai mazaɓu da dama da ita kaɗai ce ta tsayar da 'yan takara ba tare da hamayya ba. Wannan yana nufin cewa ta riga ta lashe kujeru talatin da biyar daga cikin ɗari da tamanin da majalisar dokokin ƙasar ta kunsa. sai dai nasarar waɗannan tagwayen zaɓuka sun tattara ne ba wai akan yawan 'yan majalisa ba a'a amma dai akan adadin 'yan kamaru da suka kaɗa ƙuri'a Dama babbar jam'iyyar adawa ta MRC ta bukaci magoya bayanta da su wa zaben, yayin da 'yan aware suka yi alkawarin sa kafar wando guda da duk wanda ya kuskura zuwa rumfunan zaɓe a yankin Ingilishi, lamarin da ya kashe armashin zaɓukan tun ma dai kafin a gudanar da su. Amma ministan cikin gida Paul Atanganji ya bayyana cewa kiraye-kirayen waɗanda ya danganta da 'yan siyasa da ba su da kishi da 'yan ta'adda bai yi tasiri a zaɓukan ba. sai dai masu sa ido a zabukan suka ce ainihin waɗanda suka kada ƙuri'a ba su fi kashi ashirin da biyar daga cikin ɗari a sashin da ke magana da faransanci ba kuma yawan waɗanda suka yi zaɓe bai kai haka ba a yankin ingilishi matakan tsaro da aka ɗauka a manyan birane na yankin na ingilishi kamar boya da bamenda da limbe sun sa an samu damar kada ƙuri'a a nan da can saɓanin ƙauyuka da masu zaɓe ba su fito ba biyo bayan barazanar tsaron 'yan aware daidai da tsohon firaministan ƙasar kamaru philomenian sai da ya amfani da helikopta da kuma rakiyar sojojin kundin bala na biyar a yankin arewa maso yammacin kasar kafin ya kada ƙuri'a. Waɗannan tawayen zaɓukan da sun daɗa nunawa ƙarara cewa har yanzu ba a ɗinke ɓarakar da ke tsakanin 'yan aware da 'yan siyasa da masu mulki ba, duk da cewa an gudanar da tattaunawar ƙasa watanni ukun da suka gabata, tare da suko 'yan siyasa da aka tsare. Daidai da dokar da ta baiwa yankunan Ingilishi matsayi na musamman da aka kafa, bata sa an samu ci gaba mai ma'ana ba. maimakon haka ma dai mutane na ci gaba da rasa rayukansu tare da kauracewa matsugunansu sakamakon taɓarɓarewar harkokin tsaro yayin da wasu 'yan adawa da ke da ɗimbin magoya baya suka yi baris da harkokin zaɓe lamarin da ke daɗa durkusar da harkokin mulkin ƙasar tare da raba kawunan 'yan kamaru kowanne daga cikin ɓangarori uku da ke da hannu a rikice-rikicen kamaru ya samu biyan bukata yayin da jama'a da ita kanta ƙasar suka samu koma baya Gwamnati ta samu yawan 'yan majalisa da ƙananan hukumomi da zai sa ta ci gaba da cin karanta babu babbaka. Shi kuma madugun 'yan adawa Morris Kamto ya nuna cewa yana da ƙarfin faɗa a ji da yawan masu na'am da gwagwarmayar da ike yi. Amma kuma tsayuwar gwamin jaki da suka yi ya sa komai tafiyar hawainiya. Tabbas kamar na buƙatar zaɓe mai tsafta da zai sa a samu sauyin shugabanci bayan shekaru 38 na mulkin Fulbiya. sai dai duk wani ƙwazo na neman inganta tsarin amfani da jam'iyyu barkatai zai tafi a uwa banza. Matukar dukkanin ɓangarori da ke da hannu a rikicin ba su yi tattaunawar keke da keke tsakaninsu ba. Irin wannan zama ne zai sa a samar da tsarin zaɓe da zai sa a magance matsalar arin gizon ƙuri'u da ake zargin ɓangaren gwamnati da aikatawa. Lamarin da kuma zai sa zaɓukan samun karɓuwa ga kowa da kowa. A ɗaya ɓangaren kuma zaman sulhu da 'yan aware ne kawai zai samar da zaman lafiya zai ba da damar shirya zaɓe sahihi tare da magance matsalar tsaro. Matuƙar waɗannan ginshiƙai guda biyu na tsarin zaɓe da na tsaro ba su samu ba, kamar za ta ci gaba da zama 'yar baya ga dangi a fannin zaɓe da ci gaban demokuraɗiyya, lamarin da zai bayo Paul Biya damar ci gaba da gudanar da salon mulkin sai ka ture.